biyo bayan bullar zazzabin lasa a jihar adama da ya ja asarar rai yayin da mako ake ci gaba da binciken lafiyar wasu yanzu haka dai hukumomin kiwon lafiya jihar sun kaddamar da shirin gangami tare da kafa cibiyoyin bincike a wasu manyan asibitocin jihar da zimmar fadakar da jama'a ila da ke akwai na kamuwa da cutar dr fatima atiku abubakar da ke zama kwamishinan kiwon lafiya a jihar adamawan ta ce yanzu an dauki matakai da dama domin hana yaduwar cutar. Dama tun kafin wannan ma ya faru, partners din mu kamar su WHO da su waye da suke ayyuka kiwon lafiya a jihar nan suna training a ma'aikatan kiwon lafiya akan yadda ya kamata za su kewaye kansu in aka kama mutane asibiti da zazzabi ko wani abu. Dama in ka lura kwanakin ma ministry tana ta sa sanarwa a ma mutane akan abubuwan da ya kamata su yi ko kada su yi saboda kada su gamu da irin ciwon nan saboda ka san ciwon tana da hatsari sosai so saboda haka ba ma masu you kowa ya gamu da ciwo din saboda ko wanda suke lura da mara lafiya din wanda suke kusa da shi za su iya su gamu da ciwon su ba mu ma ciwon ma ma shiga mana jihar ma sam sam sam to wai ko mutum nawa ne kuke da ke diddiga cewa sun kamu da cutar adamawa layi daga kwamishinan kiwon lafiyar a'a mutumin ɗaya ne da ya rasu nan da ya zo daga taraba shine kawai yanzu muka san cewa ya gamu da cuta amma yanzu akwai ɗaya kuma muka rike ta a asibiti muna bincike a kanta amma result nata ita bai fito ba ta samu zazzabi ne so kuma tana kusa da mai rasuwan so shi yasa yanzu ita ma an aje ta to ko me jama'a za su yi domin kaucewa kama da cutar Dr. Fatima Atiku Abubakar ta ce tsaftar muhalli da kuma abinci ma shine mafita. Yanda dai muke gaya musu muke sanar da su kada su dinga shanya masaransu ko abinci akan you know tabarma su sa a hanya da meme saboda beraye kawai za su za su iya su haura akan you know abincin nan su yi tsari ko su su yi abun nan nasu so shine yake kawo cutar nan kuma mutane su dinga su dinga wanke hannayensu su dinga lura da you know wajen zaman su dotti su san inda za su zuba shara da meme inda beraye dai za su samu su dinga abun nan kusa da gidajensu a makon jiya ne dai aka samu bullar zazzabin lasar a jihar biyo bayan kamuwa da cutar da wani jami'in civil defense da ke aiki a karamar hukumar saduna jihar taraba yi wanda aka komo da shi gida jihar adamawa kafin mara ya halinsa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya